dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun yi gumurzu da maharan boko haram a can arewacin kasar jamhuriyar kamaru dab da iyakan kasar tarayyar najeriya sun samu nasarar kashe maharan boko haram guda goma sha biyar ta bangaren dakarun tsaron kuma ba a samu wanda ya rasa rayuwarsa ba ko wanda ya jikkata yan kato da gora su ma sun samu nasarar danke maharan boko haram guda biyu yanzu haka sun mika su a hannun jami'an tsaro domin yi musu binciken kwakwa wani dan garin ashi gashiya da ya nemi in saka yi sunansa ya mini tsokaci kamar haka yan boko haram sun kifar mana amma bi layi ta'ala mun gode wa Allah sojojin kamaru sun kore su sun kashe kuma dewa mun ji daɗin wannan sakamakon da aka samu an yi kashe-kashe dewa amma mafi yawan kashe-kashen da aka samu ta ɓangaren boko haram ne ba mu ga ko gawa ko guda ɗaya ba amma gawan boko haram kamar an samu dewa mun samu labari ma an kama Shima shi ma wani jami'in tsaro ya yi mini ƙarin bayani kamar haka a wannan kan sha Allahu yanzu kan mun eh, mun sa kafan wando ɗaya da su za mu ga sai mun ga bayan su su kan su tabbata cewa insha Allah za mu share su a bayan ƙasa sha rubutu dan siyasa ne kuma mai ba da shawara ne a hukumar tsaron na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga irin yadda hirar mu ta kaya mun canja salo mun san da salo saboda ka san yaki da wanda baka ganin shi yana da wuya shi sa yanzu da yake suna turo yara ne da su da damaran bomba su zo su yi ya fashe ya kashe mutane mu kuma muka ɗauki wani mataki daban don dabaru na na iri iri ina ga shekaran jiya ne ko jiya ne maka wannan magana yanzu ba ka gani ba to saboda haka yanzu haka ma mun sake saka lanseman cewa muna so ɗauki sojoji da dama kuma yara samari masu ƙarfi saboda mun ɗauki matakin cewa wannan abin za mu gama da shi a ƙasar kamaru a halin yanzu dai ƙasar ta kamaru tana ƙara matakan tsaro a cikin ƙasar baki ɗaya ko da 'yan kwanakin nan ma sai da hukumar tsaron ta yi kuwa domin ɗaukan samari aikin soja sama da dubu biyar domin ƙara matakan tsaron a ƙasar ta kamaru baki ɗaya ƙungiyar haɗin kan afirka ta au sun ɗauki alkawarin ba da gudunmowa wa ƙasar ta jamhuriyar kamaru hatsafagen kuɗaɗe miliyar ɗari biyu na sefa su ma kungiyar haɗin kan turai sun yi yunkuri domin taimakawa ƙasar ta jamhuriyar kamaru da kuɗaɗe hasaf da miliyar ɗari hudu da hamsin na sefar kuɗin jamhuriyar kamaru domin yakan maharan boko haram a faɗin ƙasar baki ɗaya ranar lahadin da ya gabata ne maharan boko haram suka kashe mutane uku a garin madakar kan iyaka tarayyar najeriya da ƙasar ta kamaru mazauna arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sun lashe takobin cewa za su sa kafan wando ɗaya da maharan boko haram ga dukkan yes dai tun shekara na dubu biyu da goma sha uku zuwa dubu biyu da goma sha shida ƙungiyar boko haram sun kashe fararen hula dubu ɗaya da casa'in da takwas dakarun tsaro kuma guda sittin da bakwai ne suka kwanta dama yan sanda guda uku dakarun tsaro guda goma sha biyu ne suka jikkata jerin hare-hare na mamamai da na kuna bakin wake har sau talatin da biyu ƙungiyar boko haram ɗin suke kaiwa a arewacin ƙasar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru